والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تلا بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم بيان نور الألباب نور الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ al wato sheikh muhammad bin ahmad bin bin majluli yana cewa eh, fi sharhi fathul jalil wato a cikin sharhinsa fathul jalil na'am na'am baitutatin nas inda ahlul bait ahlul mayyit laysa illa min amr jahiliya wato kwanan mutane a wajen mutanen mamaci ba wani abu bane face daga cikin al'amari na jahiliya Kulura. kwanan mutane a wajen mutanen mamaci idan ayi wa mutum rasuwa wato ka zo kwana a wajen a kwana a wajen gidan mamaci ba wani abu bane face al'amarin jahiliya ne shi yanzu mutane nawa suke yin al'amarin jahiliya nan ba bambanci tsakanin maza da mata ba hmm? maza su kwana a gidan mamaci ko mata su kwana a gidan mamaci to ƙarƙashin wannan mutanen da suke zuwa irin matafiya ɗin nan su taso daga kano daga sokoto daga zamfara daga lagos daga kaza da kaza da sauransu wata gora su taho gidanka an ma rasuwa su tsaya gidan nan su yi kwana uku eh wasu kwana bakwai da sunan wai saboda an da rasuwa wai sun ma kara misali shin za mu ɗauki wannan an yi daidai ko an yi bid'a kamar yadda malam ya yi bayani a nan al'amarin jahiliya ne dan inda dan wannan ɗin aka zo da dan shi aka zo musamman aka taso aka zo aka zauna aka tare a gidan mutum saboda an bai rasuwa an gari. to irin wannan ba wani abu bane face al'amari na jahiliya saka sai a kiyaye duk mutumin da ya taso daga wani gari ya zo ta'aziyya yana gama ta'aziyya ranar ya kama ya kama gaban shi a gari kada ya gama ta'aziyya kuma ya zauna a gidan kamar akwai garin da komawa a ranar zai wahala to garin da komawa a ranar zai wahala kaga inda ya zama to zaman shi ne ya zo na saboda komawa zai wahala ne kuma ya shiga cikin lalura na zama wannan babin daban kuma amma ko wanda yanda ya zo dinnan zai iya komawa lafiya lafiya ba matsala amma kuma zai zauna ya tare a gidan an gane musamman masu yin haka mata وناهه الطعام الذي يصنعه أهل الميت في يوم kwatan kwatankwacin wannan abincin da mutanen mamaci suke sana'antawa rana na bakwai yuriduna bi zalika alqurba lil mayyit suna nufi ga wannan kusanci ga Allah ga mamaci suna nufin kusanci ga Allah ga shi mamaci ne wa tarahum alai da kuma neman rahama a gare shi wa hadha muhdathun lam yakun fi ma taqaddama wannan bid'a ne wannan kagaggen al'amari ne bai kasance cikin abin da ya gabata ba kullu rabo kaga wannan sadakan da ake yi na bakwai kenan ki magana ha abincin da mutanen mamacin suke aikatawa rana na bakwai a kira mutane a zauna a ci wannan abincin ana nufin wai ibada shi wannan bid'a ne kenan dole ne mu masu da'awan sunna mu yaƙi wannan al'amarin saboda al'amari ne wanda ya yi karo da ainihin addinin ya yi karo da aƙidar mu misali wala huwa mimma yuhmadu ulama radiyallahu anhu kuma bai daga cikin mimma ya hamadu ulama bai daga cikin abin da malamai ke yabo malaman sunna kwata kwata ba sa yaban sadakan bakwai sadakan uku sadakan arba'in ba sa yaban shi qalu la yanbaghi lil muslimina an yi fi tsaro bi ahalin kufuri suka ce ba ya kamata ga musulmi su yi koyi da wa da ma'abuta kafirci an gane ku wannan wannan abun sadakan uku da bakwai da arba'in yana da tushe ne daga maguzawa ba shi da tushe daga musulunci ba ya kamata mu yi koyi da su wa yanha kullu kullu insanin ahlahu an al-hudur li misli hadha to ya kamata kowane mutum ya hana iyalinsa daga halartar misalin wannan in za a yi irin wannan sadaka ɗin ka hana iyalinka